kariya za ta ta birni ne ni kullum kana cikin wahala wahala kullum kai kai shi ka cika ya gaga wallahi na ya ga na ya ga ka ya ga wa kai magana ka ji ba hankali a hankali na ke mutsa gwiwa nan gurin daga daga yayi to ga gurbi alhaji eh. kaza kaza ah. ta yi tusa ce wallahi tallahi ta yi Ai na ɗauka ka yi ta nemo ka tafi ka manta da ni. Aji. Ki saurare ni ki da abin da zan faɗa. In ma bai miki kar ki mun faɗa ki gaya min abin da zai gamsar da ni. Ina jin Ni ina son Safiya. Kuma Safiya a bar tausayi ce. hajiya in kika ga iyayen su biya sai kin tausaya musu me a bar tausayi a gare su suna da kuɗi amma sun ƙi zama a cikin gari sun tafi jeji sun je sun zama sun ba su sanya za su yi da kuɗin da suke da shi hajiya in ba za ki musu hayaniya ba ko ba za ki musu faɗa ba in haɗa ki da su ni wa ka taba gani nema wulakanci ko nema hayaniya ni dai ka san ba halina ba ne wace irin matsala ka suke da shi me yasa kika taho kika bar har tsawon kwana uku alhali kin san suna bukatan taimakon ki sai da ne mai izinin su kafin saboda san ba yadda ban yi da ke kai taho wani ka taho da baban ki ya dawo ya samu baka nan baka nan ba masifa ya kamar zai da ke ni ba makaryaciya ko da amma din ga ma take wannan yarinya tana kallo na jeme jeme da ni tsohuwa ta ture ni yanzu har yanzu na din gisawa kafa ki tashi kiri renon banza renon wofi tashi tashi ku tafi a ah! ne banza kai ku tashi mu tafi an kore mu ka tashi mu tafi eh gaskiya ina son ta to shi kenan ya isa kan waye jigo ke kina son shi idan dai za ka rike san rike ka a gawo a tare ke kai ba kana son a sosai ma sai maka to shi ke mm. ke hajiya mm. za ku iya ba da aurenta kwarai da gaske kwarai da gaske in dai za ku iya ai shi kenan saboda yarinyan nan yarinyan nan ba ta jin magana kana ganin ta ko ko ba ta jin magana ha wannan ba komi ai komi in aka yi addu'a a kai babu matsala mai gida mai gida mai gida ka ji abin da ake faɗa eh? auren yarinya an bayar kaji kaji a yanzu ko ruwa ba da ba suna cin ta kai ba ka ji ba da Allah aure aure na yarinya aure na yarinya eh an bayar <laughs> kin ba da eh na bayar kin ba an da komai sun kallo kai amma ba ku dan dan dan dan